Rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau ta cafke mutane hudu da take zargi da kai hari a mararrabar Kantoma da ke yankin Rob a karamar hukumar Barkin Ladi. Da asibahin ranar Lahadin da ta gabata nan ne dai wasu mahara suka auka ƙauyen mararraban Kantoma suka kashe mutane shida suka ƙone wurin ibada da asibiti da ma wasu gidaje. Kakakin rundunar tsaro ta STF da ke jihar Plateau Manjo Umar Adam ya ce sun yi nasarar tafke mutanen ne biyo bayan kiran gaggawa da jami'ansu suka samu. An samu nasara an cafke wasu daga cikin maharan wanda suka shiga nan ƙauye na Kantoma To jami'an mu dai ba tare da bata lokaci ba a gurguje suka tafi nan wajen Ka samu maharar har aka yi ta harbe harbe tsakanin jami'an mu da maharar. Jami'an mu sun samu dai sun harbe wasu sun ji musu ciwo to amma su abin nan abokan na nasu wanda suka taho da su su ma maharan duka da su kokari suka gudu da suka tafi da wannan amma kuma mun kama mutane hudu da muka zo muka yi bincike ta kama wasu kuma guda hudu. So tun da dai aka soma dai ka wannan hari a barikin ladi daga ashirin da uku ga wata akwai mutane goma sha ɗaya gaba ɗaya da muka kama suna da hannu cikin hare-haren da ake kawowa kuma yanzu muna ƙoƙarin yin bincike a kansu kuma muna zaton binciken zai ba mu daman mu samu information da zai sake ba mu sa kansu mu kama saura wa'anda suka zo suka addabi wannan karamar hukuma na barikin ladi a plateau state. To akwai wata takarda da ka aiko cewa kun koma da wato shi general ko kuma shugaban wannan hukuma ya koma can barikin ladi don tabbatar da tsaro. Ba zai yiwu muna gyara a cikin gari kuma a nan barikin ladi na zuwa suna kawa hare-hare a ƙananan hukumomi suna cutar da mutane saboda haka yana da kyau shi dinnan da ofisoshin shi daga nan headquarter gaba ɗaya duka za mu koma nan barikin ladi saboda ya je ya tabbatar do tsari da ake yi na operation din yana yi a yi da shi ya tabbatar cewa wa'annan mugayen iri an kawo ƙarshen su. Kakakin rundunar tsaro ta STF kenan Manje Umar Adam. A halin da ake ciki kuma gwamnatin jihar Plateau ta sassauta dokar takaita zirga-zirga da ta sanya a ƙananan hukumomin Riyom, Barikin Ladi da Jos ta Kudu. Kwamishinan yada labarai a jihar Plateau Yakubu Datti ya ce matakin ya biyo bayan daidaituwan lamura ne, wanda a cewarsa dokar za ta ci gaba da aiki ne daga karfe goma na dare zuwa karfe shida na safe. a matakin da aka ɗauka na dawo da zaman lafiya ya fara samu riba domin yawancin wuraren Allah ya taimaka ya tallafa abubuwan sun ragu kuma aka zauna aka ga cewa to ya kamata a ɗan rage kofi domin ma ya rage wahalan da mutane suke sha kuma wannan ma ya nuna cewa samun zaman lafiya yana ya dawo a Jos yanzu muna kokari ne a yi kokari especially ta ƙaƙa haka Alzayar da za a dan mako. Hukumomin dai sun buƙaci jama'a da su ba da sahihan bayanai da za su kai gaban kaɗo ɓata gari a jihar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.